وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لتاف منا هدو شين لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم wannan zai zo majalisun mu na ɗari da sha tara da izinin Allah a cikin littafin shine al-fasl ath-thani wal 20 fasali na biyu ana faɗa mana sufofin manzon Allah sallallahu waɗanda Allah ya azurta shi da su tun kafin ya aiko shi a matsayin annabi azuhudu zuhdu fi duniya zuhudu gudun duniya wanda an sha mana bayani a kansa littafi masu kutun da guda muke karantawa a yau din akan zuhudu ko wa amma zuhuduhu fi duniya amma gudun duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad min al-akhbari haƙiƙa ya gabata a cikin hadisai asna a hadhihi sirati ma a daidai lokacin da muke ta ba da labarin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yakfi abin abinda ya isa ba sai an maimaita ba in ka bibiya tun daga alfasulul awwal har zuwa nan to za ka riƙa tsintar hadisai waɗanda suke nuna gudun duniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kake magana akan wani khuluq wata ɗabi'a wani hali daga cikin halayen manzo Allah ta sama wanda ba gudun duniya ba to sai kaga kuma wani hadisi wanda shi ma yana magana a kan gudun duniya ne domin akwai at-tadakhul bainal akhlaq eh, akwai shiga akwai shiga juna a tsakanin halaye wani halin na shiga cikin wani eh, a aikace za ka samu mai hali kaza sai ka kuma yana da wasu halayen tare da wannan ko kuma wannan halin sai ya zama al'ummu ne ko al'aslu ne ya zama tushe ne sai fata tafarra'u za ka al'asli furu'un eh, sai ya zama ta sanadiyar wannan tushen sai a samu wasu rassa na halaye to zuhudu na ciki wa hasbuka min min minha ya ishe ka yadda manzo sama yake karanta al'amarin duniya wa iradihi an zaharatiha da kuma yadda manzo sama yake kau da kai game da kawa da kyau na duniya ba ruwan shi da shi waɗannan hadisan an ka bibiye su za ka gani yadda manzo sama bai ɗauki duniyan nan ba tun komai ba ba ta da wani daraja wata daraja a wajensa ba ta da wani mutunci a wajen shi duniya wa qasiqat ilayhi bi hadafiriha alhali an koro mishi ita duniyar ga baki ɗayanta bi hazafiriha ga baki ɗayanta idan aka ce bi hazafiriha ai bi asariha dukkan ta ke kawai ita ce duk an bashi komai duniyar nan ga ɗaya a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam take Allah ya bashi ita ya damƙa masa ita a hannunsa amma ba ta cikin zuciyar manzon sama ko misqalu zarra ko ƙwayar zarra ba ta shiga zuciyar shi ba wata radafat alaihi ha, sannan aka yi ta masa buɗinta buɗin duniya ya ta bibiya ila ila an tuwufiya sallallahu alaihi wasallam har manzo sama ya rasu duniya ce ta zuwa wadir'uhu maghzunatun inda yahudiyyin alhali alhali silkensa an manzan sama ya ba da shi a matsayin jingina a wajen wani bai yahudi fi nafaqati iyalihi ya karɓi abincin da zai ciyar da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam malamai irin sai al-imam an-nawawi ibn hajar sun yi bayani me yasa manzo ta Salama bai karɓa bashi a wajen sahabbansa ba har ya tafi wajen ba yahudi abu na farko dai ne ya dulla alal jawaz domin ya nuna halaccin haka mutum zai yi tsintar kansa ga gabaki ɗaya ko kasuwar da yake ko inda yake gabaki ɗaya ba ma ɗan uwan shi musulmi ana samun irin wannan yanzu mutum ya tafi inugu ko ya je wani ca kaga duk za ta iya faruwa da shi ko ya je fatakwal eh zuwa ya tarar da waɗanda zai iya cin bashi a wajen su ba musulmai ba ne to manzo salama ya karɓa domin rayuwarsa usuwa ce abun koyi ne kuma ba wanda bai da abun koyi daga manzo Allah sallama shi ne wanda bai da imani na ɗaya kenan na biyu manzo sama baya so ya dora wa sahabbansa nauyi yanzu kai tsakaninka da Allah ka kaddara kai sahabi sai ka tabbatar da cewa manzo Allah sallama eh, sai ya ce ka bashi zaka bashi hmm? kuma yanzu manzo sun ya ce ka bashi bashi ka bashi ka ba da sama bashi ka ce kana bin shi bashi kana musulmi zai yiwu to shi ko manzo salama baya so wa ma ana min almutakallifi ba san ya dora kowa nauyi eh shi yasa sai ya tafi wajen bai bayahudi wanda shi ba abin da ya sani sai duniya yawwa sai ya karba a wajensa al-imam an-nawawi yace haka ibn hajar ce suka ce zai iya yiwuwa kuma a lokacin sahabbansa ba su da irin abincin da maza suna yake bukata su mawadatan zai zama ba zai iya yiwuwa ba su da shi shi ya sa sai manzo Allah salama ya tsallake su sai ya tafi wajen bayhudi domin kuma ya nuna wa bayhudan nan cewa da gaske har yanzu shi aminun ne kamar yadda suka sani domin ya ƙara tabbatar masa da haka sai ya ɗauki silkensa rigarsa ta yaƙi sai ya bashi ya bashi wahuwa ya du'u wa ya ƙulu Allahumma ji'al rizqa ali Muhammadin ƙutan annasa sallama har ya koma ga Allah addu’arsa ita ce Allahumma ya Allah ij'al rizqa ali Muhammadin ƙuta ka sanya abincin da mutanen gidan annabta sama za su riƙa ci da shi ƙutan ya zama abin da za su ci na yau shi ne alƙut eh, akwai ruwa ta zo da kasafen daidai ruwa daidai tsaki wato ba a ta tarawa ba wani hadisi ne ingantacce manzala su sama mafi yawancin rayuwarsa ya taba aji abincin shekara ɗaya to amma wasu malaman suna cewa suka ce ai bai kai shekara ba ko rabin ma shekara bai kai ba ya ajiye da niyyar shekara guda amma bai kai ba saboda yawan baki da mabukata duk wanda ya zo ya ce wa manzala sama ba ni sai ya bashi wannan mawakin da aka yi ƙarya aka ce walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhi ajada bihi falyattaqillaha sa'idu huwa al-bahru min haythu an-nawahi ataytuhu ataytuhu فلجته المعروف والجود ساحل تراه إذا ما جئته متحللا كأنك توقيه الذي أنت سائله ابن الرومي أي با وندي تنشنت دوانا بيتو تنسي من زال السلام ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي من زال في السلام شيني بتنشنت دوانا يبقى حدثنا سفيان بن العاصي والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي دون أن مالما الإمام القاضي إياد نياك وأن حديث الذي أنبتا من ذكريسو قالوا سوكما مالما نغداؤكنا الإمام القاضي إياد سكتشي حدثنا أحمد بن عمر مالما مشيني أحمد بن عمر قال فيكما أحمد بن عمر يتي حدثنا أبو العباس الرازي shi kuma abu al-abbas razi kala yace haddathana abu ahmad al-juludi shi kuma abu ahmad al-juludi yace haddathana ibn sufyana shi kuma ibn sufyan yace haddathana abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj to an zo sai muslim kenan shi ibn sufyan shine muhammad ibrahim ibrahim ibn sufyan shine shine almajirin al-imam an-nawawi al-imam muslim afwan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا أبو معاوية يتي الإمام أبو معاوية يا بام حديثي محمد بن خازم الضرير عن الأعمش دقى الإمام الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم دقى إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود دقى الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت تشي كنا ما كنا قالت ma ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا بأتبع سام من ya ƙoshi na kwana uku a jera ba kwana uku cir maza sama yana ƙoshi kwana uku cur na na aisha matarsa ta ce ba a taɓa samun haka ba min khubzin da fanke ko kuma abin na alkubus ko abin nan a wannan abin ta kano ne sunanta gurasa eh? hatta mazali sabilihi har manzo sama ya koma ya bi hanyarsa hanyar sai ita ce hanya aljanna har yi rasu kwana uku ka ce manzo sama ya jera kullum sai ya koshi kuma kubus fa suke ci kai wannan hukumin har yanzu ya mun fayar da ake yin taɗin nan Allah na tuba ba fa daɗi take da shi ba in taɗin daɗe ma sai ta bushe haka za ganta wata faske kiyafa eh shi ba eh wadda suke cewa la aish bi eh, la aish la aish bi la aish eh, to ita sallallahu alaihi wasallam Wafiri رواية أخرى من خبز الشعير الله gurasan ma ta sha'ir yanzu fa wannan shairin ba ba amfani da shi ma a duniya a matsayin abinci ƙasashen laraba abincin dabbobi suke da shi shi sha'ir nau'i ne na alkama amma alkama wacce take radi'iya eh sai ka kalla wani abu kamar yanzu misali a wani wajen a wasu gidajen ka ce ka ka musu ƙaura dawa ƙaura hmm? <laughs> ko wadda wata mata ta ce ai ba mai ci sai aura ta ce wa zai ci ƙaura in ba aura ba sun san aura ai eh? to farfesa ne ana taɓa ko nan labarin farfesa ne je siyo dawa ƙaura sai ya kawo gidan shi sai mata shi ta ce eh, wa zai ci wannan ai ba wannan ba ƙaura ba wa zai ci wannan sai ya ce sai aure ke ci ce to Allah shi kyauta zai tattara ta sai ya sa a karfi ya ce ya ce a ɗauka a sa buhu ɗaya a but biya wannan alheri da ya aiku ya kama na ce nan ita sun zo sun haɗu zai ta ce masa shi wai me kika yi wasu baba ne shi kira na suke ta yi ce ce abincin aure na kai musu <laughs> mutawaliyan ne a ce manzo sama ya jera kwanaki biyu cur yana ƙoshi. da fa irin wannan gurasa ta wannan alkamar ba a taɓa yi ba walau sha'a la'atahu Allah ma la yancin musulunci shugaba ya koya wa mutane rayuwa wacce kowa zai iya irinta kuma a gani daga gare shi to kuma duk alkhulafa'ur rashiduna akan wannan tsarin suka tafi kowannen su yana ganin dan uwan shi ma ya fi shi kwatantawa sayyiduna abubakar haka ya kwatanta sayyiduna umaru haka ya kwatanta sayyiduna usmanu haka ya kwatanta sayyiduna ali radiyallahu anhu haka ya kwatanta sai ya faɗi su ukun nan sai ce amma na hannu ba ta fatamarragna fiha ya ce amma mu ga mu yanzu muna ta wanka da ita kawai muna ta burki ne a cikin duniya sai na ya yake faɗin wannan Allah shi kyauta hadisi ne mutafakun alaihi wa fi hadisi Amurmin ibn al-harith hadisin Amurmin ibn al-harith radiyallahu anhu ma ta raka sallallahu alaihi wasallam illa silahahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba komai ba sai makaminsa wa baglatahu da kuma alfadarinsa wa arban sannan da wata ƙasa ja'alaha sadaqatan wadda ya ce sadaka ce eh ƙwarai wadda manzo sallama ya ce inna ma'ashar al'anbiya ila Nuras ma tarakna fa huwa sadaqatun to ne wannan ardul fagat ke gare ka to kakka rudi da ita kakka ruɗe da ita kakka ruɗe ka kakka sa mutum ya haukace cin ya lalace ya koma kawai ita yake bi abin da ta tsara masa shi zai yi in ba ta samu bai zama yana tabinta da gudu kai ya haka to yanzu binta ake da gudu tana waiguwa ta mari mutum sannan kuma ta ci gaba da gudunta bayan duk ta mamari mutane tana ta mamarin yanzu ma nan gaba bindiga za ta ɗauka duniya ba duk wanda ya ce zai bi ta harbin shi za ta yi yayi nan ana ganin abin da ke faruwa ba shi bane Allah ya shirye mu Allah shi kyauta <coughs> asarin an samo shi daga al-Imam